وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث عدرت إذا مكي كرنت وأن لتافنا مختصر جامع العلوم والحكم وأن أسل لتافنا ببما لم حديثي الحافظ ابن رجب الله يمسى رحمه kuma wani malami a wannan zamani eh, Muhammad ibn Sulaiman al-Muhanna shine yayi ikhtisarin littafin zamu tashi a hadisi na hudu inda muka tsaya darasi da gabata yau darasi na shida muke karantawa muna takwas ga watan safar shekara ta 1442 wanda ya dace da 26 ga watan tara shekara ta 2020 a darasi da gabata mun tsaya inda malam yake bayani a hadisi na hudu hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda inda yake cewa qad saraha ashabuna bi annahu idza sara alwaladu alaqa yace wato ma abota mazhabar mutum da shi dan hanbaliya ne ibn rajab ba hanbali ne dan mazhabar hanbaliya yace wa qad saraha ashabuna wato ma'abota mazhabar mu sun yi bayani sun sarraha a fili bi annahu cewa idza sara alwaladu alaqa idan da ya zanto gudan jini lam yajuz isqatuhu bai halatta ba ayi a farar da shi mana a zubar da wannan ciki li annahu waladun in aqada saboda ya riga ya zama da wanda ya riga ya kullu ma'ana ya tsallake mataki na farko ya shiga mataki na biyu bi khilafin nutfa yace sabanin nutfa shine dugon mani fa innaha lam aqidu ba'du yace saboda dugon mani bai zama tukuna da ba wa qad la aqidu waladan wata ilma wannan mani ba dole ba izamo da yana bayani game da ra'ayi na mazhabar hanbaliya game da abin da ya shafi a zubar da ciki yayin da cikin yake dan karami ma'ana a matakin farko 40 din farko kenan a bisa abin da hadisa nan ya bayyana ma'aikin Allah ya ce inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutufa mataki na farko kenan kwana arba'in yana dugon mani sai yace summa yakunu alaqatan misla dhalik sannan idan to gudan jini kwatan kwacin wannan kwanaki arba'in summa yakunu mutghatan misla dhalik a mataki na uku sannan izamo gudan tsoka makamancin haka ma'ana cikin kwanaki arba'in to shine malai yake bayani game da mazhabar hanbaliya ra'ayinsu shine cewa ana iya zubar da ciki amma a mataki na farko ma'ana arba'in ɗin farko kenan in ji ibn rajab allah ya masa rahama sai yake cewa wannan bayani da muka karanto na ibn rajab muka ce za mu yi bayani game da ra'ayi wanda yake shi ne ya fi inganci da matsala ce wadda aka samu saɓani akan matsalar zubar da ciki a wannan mataki na farko a cikin fatwa ta allajinar da'ima ta ƙasar saudiya sun ba da fatawa akan wannan matsala ɗin cewa al'aslu fi inna isqat al fi mukhtalif marahilihi la yajuz shar'an in an yi batu na zubar da ciki suka ce al'aslu asali isqat al-haml wato zubar da ciki fi mukhtalif marahilihi a kowane mataki ne cikin waɗannan matakai guda uku yana ɗuga maniyi ko yana gudan jini ko yana gudan tsoka a dukkan waɗannan matakai la ya juzu shar'an bai halatta ba a bisa shari'a ha kawai mace ta yi ciki a ce a zubar da shi ya tabbata ciki ya zauna babu wani dalili da za a fake a shari'a a ce a zubar da cikin la ya zuzu shari'an. bai halatta ba a bisa shari'a abu na farko kenan da ya kamata mu gane in ka tambaya me yasa a ce to ciki ya shiga me dalilin zubar da shi idan ba a so cikin ya shiga an ba da dama a yi azazu a hana cikin shiga wannan wani abu ne daban amma ya riga ya shiga me yasa za a zubar da shi me dalili al’asul babu wani dalili to babu dalilin zubar da ciki inda ciki ya shiga kalas ciki ya shiga shike nan dole a kyale shi saniyan suka ce abu na biyu isqatul hamli fi muddati tsawur al zubar da ciki a mataki na farko yana matakin dugon maniyi wa hiya muddatul 40 shine mudda ta kwana arba'in. la yajuzu illa li daf'i dararin mutawaqqa'in sai dai idan akwai tuta wacce ake zato zata auku au tahqiqi maslahatin shar'iyya ko tabbatar da maslaha ta shari'a ko tabbatar da maslaha ta shari'a tuqaddaru kullu halatin bi ainiha min al-mukhtassin tibban wa shar'an kowane cikin abu biyu da aka ambata aka ce ana iya zubar da ciki saboda lidararin mutawakka'in wata cuta da ake jin za ta auku au tahqiqi maslahatin ko tabbatar da wata maslaha shar'iyya ta shari'a abu nawa aka ambata abu biyu aka ambata daf azarar, ko tahqiq maslaha shari'iyya in aka ce a zubar da suke saboda ɗaya daga cikin waɗannan dalilai guda biyu sai yace ce kullu kullu halatin bi ainiha min al na tibban wa shari'a kowane cikin halin nan guda biyu kuma ba za a ba da dama a zubar da cikin ba sai idan waɗanda suke muhtassin masana a ɓangaren lafiya tsib kenan da masana a ɓangaren shari'a sun tabbatar da waɗancan abubuwa guda biyu gusar da cuta ko kuma tabbatar da wata maslaha ta ne ta shari'a yace amma iskatuhu fi hadhihi almudda amma zubar da ciki a wannan mataki na kwana arba'in ɗin farko khashyat almashaqqati fi tarbiyat alawlad saboda ana tsoro kar a tara 'ya'ya da yawa ba za a iya kulawa da su ba ana tsoro yanzu abin nan al'amura sun yi tsada makarantar yara asibiti duk da abin da za a lissafa irin abin da mutane suke faɗa a wannan zamanin ko ba haka ba أو an من العجز عن تكاليف المعيشة ta'lim ko ana tsoro cewa ai ba za a iya ci da su ba in suka yawa ko kuma makarantarsu ko kaza da kaza aw min ajli mustaqbalihim ai dan gaba in an tara su da yawa ai kaza da kaza uktifa bima lada zawjayn min al awlad ko kuma ai dama mun yi ka'ida da na aure ki cewa ne ya'ya huɗu kawai zaki haifa mun saboda haka dole a barar da wannan duk abin da ya biyo bayan uku hudun nan dole a barar da su fa ghairu jaiz wannan magana bata halatta ba idan so kake a haifa ma guda hudu kadai to wannan matsalar taka ce in aka haifi ɗaya biyu uku hudu sai ka yi ƙoƙari ka ga cewa ba kai ba ita don ta kuma haihuwa ɗaya kenan in kuma za ku kusance ta to ka tabbatar ka ba hanyar da cikin ba zai shiga ba wannan kuma shari'a ba ta ce ma komai ba amma ka kyale ciki ya shiga to wannan kuma ba ka da ikon ka ce a barar da shi don babu dalili na shari'a dalili biyu ne shine daf'u a darar au li isbat mas'ala ko tahqiq mas'ala shar'iyya shine dalilin da yasa za a zubar da ciki cewa ana yi mata abin nan ne cire dan cs da ake cewa a'a tana da wata cuta da in za ta haihu misali nan da nan zai iya kaza ana iya rasa uwar ana iya rasa kaza dalili na shari'a dalili na tabbatacce tibban wa shar'an bisa likitanci ko kuma bisa shari'a amma kace baka son matarka ta haihu wannan ruwanka sai ka hana cikin shiga ka kaurace mata ko ka san yadda ciki in ciki ya shiga ka kuskure ya shiga to kuma ka kyale shi Allah ne ya rubuta Ba ka da wata hujja na cewa a barar da shi irin yanzu yadda za ka tadda mata da yawa suna kawo koke suna fatawa ko ta zubar da cikin ko ta bar gidan aurenta ko cikin wallahi wannan yana faruwa da yawa ko a zubar da ciki ko aurenki ni dai wannan cikin ba a gidana ba in kika haifa gidanku a bakin aurenki ko kuma ki je a zubar me yasa saboda yana ganin baya bukata ya me zan yi da su ya hudu sun ishe ni ko uku me zan yi da ya me ake da ya ba na bukata ya kawai wahala ta tare ya sai mun me baya bukata to karka ka bari cikin ya shiga kuma galibin masu irin wannan ɗabi'a masu hali ne saboda sun san in ya kore ta zai iya aure watan da yana da kuɗi in ya je inda ya nema aure aka kalle shi ya isa sai a ba shi aure saboda al'adar mutanen mu ƴar ba ta da kima a wajen iyayenta a ce fa wannan yanzu auren shi na tara kenan kuma in dai ya aura zai iya koro ta amma ai yana da hali in Allah ya rufa asiri ya taimake ta ya ya abin nan kaga ai ita ta take kallaye a to me ake yi me manufar ba wannan din ne ba kimar kimanta 'ya'yan cewa ba zai iya koro maka ita tunda dai yana da hali kuma gashi nan yana ta faruwa muna gani a shari'a bai halatta ba in ya je zubar da ciki to zai ba wa Allah amsa ranar alkiyama me yasa ka zubar da ciki kawai ba ka bukatar ciki dan me kabari ya shiga bayan Allah ya riga ya kulla ya ya halitta cikin ka ce baka so baka da wani dalili sai bisa waɗancan dalilai guda biyu da aka ambata abu na uku لا يجوز إسقاط الحبل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه wannan muna magana fa akan matakin farko ne dazu matakin kwana 40 din farko wanda wasu suke cewa kamar yadda malam ya kawo a mazhabar Hanbaliya da Shafi'iyya da wani ƙaule a mazhabar Hanafiyya suna ganin ya halatta azbar a matakin farko sabanin mazhabar malikiya su ba su yarda ba kwata-kwata inda ya ciki ya shiga a malikiyance suka ce bai halatta ba a zubar da shi babu dalili sai dai in akwai illa da ake ganin ana iya rasa uwar ana iya dalilai na shari'a to kenan, suna ganin babu laifi amma in babu dalili ba su yadda ba a matakin farko din ma ciki ya riga ya shiga a zubar da shi amma a mataki na biyu shine yana alaka ko na uku muzga to wannan kuma babu wani dalili dama a wannan mataki na cewa a zubar da ciki babu dalili sai idan shi ma din an kawo ma'ana eh, wata hujja ta cewa macen mata matar in aka bar wannan ciki zai iya wa sanadiyar halakarta ko kuma bi an yufsha alai alhalak min istimrarihi idan ya ci gaba zai iya sabbaba mutuwar ta da makamancin wannan aka samu likitoci amintattu suka tabbatar da wannan ya halatta a wannan ah, ai ai abin nan a zubar da wannan ciki dan tsare rayuwar ita matar yace wa ba'da tawri thalith amma in an rigaya an tsallake mataki na daya mataki na biyu mataki na uku ciki yayi wata shida bakwai takwas tara la yahillu isqatuhu babu dalilin zubar da wannan ciki hatta yuqarrir jam'un min al-atibba al-mukhtasina al-mawthuqina sai an tabbatar likitoci amintattu sun tabbatar anna baka aljanini fi batni ummihi yusabbidu mautaha cewa tabbas wannan ciki za ta iya mutuwa in aka zo haihuwa in ba a fidda wannan ciki ba domin akwai dalilai da likitoci ka iya cewa wannan cikin an bashi zai iya halaka ita matar to wannan babu laifi a zubar da wannan ciki amma babu laifi ma'ana babu dalili da zai sa a zubar da ciki in ba bisa wannan amintattun likitoci da za su ba da ma'ana fatawa cewa in ba in aka bar ciki za ta iya halaka ita wannan mata sai yake ta wa zalika ba'da istinfat kaffat alwasa'il li ibqa'i hayati sai fa idan shi ma wannan din an yi abin da za a iya yi na cewa ba za a iya tseratar da ran dan ba matar ta tsira ba dole sai dai a rasa daya to akan a rasa shi jaririn akan a rasa uwar to jaririn shi ya cancanta a rasa shi tunda ai uwar ita ce dalilin zuwansa duniya shi ba zai zamo shi ya rayu ita ta a rasa ta ba an gane ko wa ma rukhisa fil iqdami ala isqati bi hadhihi shurut dalilin da yasa aka da rangwame ana iya barar da cikin a wannan hali yake cewa daf'an li a'zami ad-dararain saboda gusar da ɗaya daga cikin cuta guda biyu ko a rasa uwa ko a rasa ɗa to wanne ne a kafu wanne ya fi a rasa ɗan shi ya fi saboda uwar ita ce dalilin zuwan mai zuwan ɗan ba za a rasa ta shi dan ya zauna ba an gane ko to wannan shine ne yake kulasa na abinda wannan matsala ta kunsa cewa a waɗanda suke cewa a matakin arba'in din farko ai ana iya zubarwa a wani dalili a wani dalili me yasa kawai don ba a mai gina ya ce baya san cikin kawai shi baya bukata yaya me zai da yaya to in baya bukata yaya ya tsare hanya kada da ya shiga cikin mahaifar ita matar in ko da ya zauna khalas ba da hujja annan a barar da ɗan sai ya haƙura kuma abin nan ko a guji gaba ya ga kuma gaban ma in ta haka sai a guji gaba gaba gaba har kuma illa ma sha Allah amma babu dalili haka kawai dan baka son ɗa to ka sa shamaki ka da matar dan kada ɗa ya shiga mahaifarta in ɗa ya shiga babu hujja na fitar da shi haka kawai to wannan shine abin da nake so dama in yi bayani wanda malam ya riga ya yi bayani a darasi da ya gabata a cikin wannan hadisi da muke karantawa malaki ta wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama fa wallazi la ilaha ghairuhu manzo Allah yake na rantse da wanda babu abin bauta da dacewa in ba shi ba inna ahadakum lalle dayanku la ya'malu bi amali ahli aljannati zai aiki aiki irin nan aljanna ila akhir alhadith zuwa ƙarshen abin da ma'aikin Allah ya faɗa a cikin wannan hadisi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nari fa yadkhulaha zuwa karshen hadisi kila wasu malamai suka ce innahu mudrajun min kalam ibn mas'ud wasu suka ce wannan jumla din da ta biyo baya maganar abdullahi dan mas'ud ne wanda ya rawaito mana hadisin daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi shine mudraj ma'ana yayi idraji shi yayi wannan maganar aka haɗe ta da hadisin ba a bambance ba tsakanin maganar ma'aiki sallallahu alaihi da maganar sahabi abdullahi dan mas'ud shi ake cewa idraji ma'ana aka shigar da shi cikin magana وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا ما لك تكودا كو أنت وانا مغانا إدراجي magana Abdullahi dan Mas'udi ce to amma dai ya zo daga maganar manzon Allah sallallahu ta hanyoyi da dama ya faɗi wannan bayani wa bi sahih bukhari ya zo a cikin littafin sahih al-bukhari an sal ibn sa'ad daga sahal dan sa'ad as Allah ya kara masa yadda ani nabi sallallahu alaihi daga annabi yake cewa innamal a'malu bil khawatin lalle ka sani kadai ayyuka suna tabbata ne bil khawatin da abin da aka cika akai al'amal bil khawatin ba a yi mutum hukunci sai akan abin da ya cika ƙarshen ake dubawa ba yanzu ba wannan hadisi tabbatacce ne al'amal bil khawatin ma'ana karka duba yanzu ci gaba da roƙon Allah ta'ala ka samu sabati har zuwa ƙarshe ƙarshen nan magana take wa na bi ta fi sahih muslim a cikin littafin sahih muslim an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innar rajula lalle mutum la ya'malu az-zaman at-tawila zai yi aiki lokaci mai tsayi bi amali ahli janna irin aikin aljanna thumma yuhtamu lahu amaluhu bi amali alin nas sannan ya zamo karshen aikin sa zai aiki ne aiki irin na yan wuta wa innar rajula la ya'malu zaman at-tawil za ga mutum yana aiki zamani mai tsayi bi amali alin nari aiki irin na yan wuta thumma yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahlil janna sannan a cika masa aikinsa da aikin yan aljanna wato kamar ma'anar wancan jumla da muka karanta a baya kenan wa fi sahihaini an salih bin sa'ad a cikin sahihaini bukhari da muslim daga sahal dan sa'ad as-sa'idi Allah ya kare da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama iltaqa huwa wal mushrikuna an je jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja daga shi da mushrikai wa fi ashabihi a cikin sahabbai rajulun ga wani mutum cikin sahabbai la yada'u shadhatin wala fazza baya barin shadha shine jama'a gungun da yake a gefe ya ware wala Faza ko kuma wanda yake shi kadai cikin mushrikai idan ana yin yaƙi wasu suna iya yin gungu wasu jama'a suna kai farmaki ko kuma wani yana gefe yana kawo hari to baya barin ko gungu na jama'a ko kuma mutum ɗaiɗaiku la ya da'u shazza wala faza baya barin gungu ai ashazza yati al-kharij anil jama'a alfaza ay al ma'ana baya barin ko dai gungu da ya ware ko kuma ɗaiɗaikun mutane baya barin ko ina sai ya kai musu hari wato yana kai dama da hagu yana kai sara ana yaƙi. illa tabaha face sai ya sai ya bi wannan inda suke ya kai musu farmaki haɗu bi sayfi yana kai sara da takobinsa fakalu sai sahabbai suka ga wannan mutumin suka ce kai ma ajza minna al ahad kama a fulan yau dai babu wanda ya isan mana yaƙi. wana ya kai gaya wajen wato eh, yin yaƙi kama kamar yadda wani e eh, ne wannan mai kai har da farmaki mana har ya an lura ma cewa wato yadda yake kai farmaki an gano shi ma cewa ba inda yake bari dama da hagu ake ta kai wani dai yau ba magana ba wanda e bajinta irinsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار في amma zai دي wuta ne. فقال رجل من القوم sai wani mutum cikin mutane da suka ji wannan magana ya ce ana sahibu ya ce to ni ko sai na bi wannan inga me zai faru tun da dai ga abin da ma'aikin Allah ya faru sai na bi inga me zai faru duk da wannan kokari a jihadi ko ma'aiki ya ce dan wuta ne Fatta fattaba'ahu sai ibu wannan mutumin fajuriha jarhan shadida wannan mutumin bai gushe ba yana kai farmaki dama da hagu sai ko aka yi masa rauni rauni mai tsanani fasta jalal mawut sai ya kasa haƙuri da raunin da ya same shi sai i gaggauta wa kansa mutuwa fa wada'a nasla sayfi ala al-ard Hanin takwabin sai ya kafa a ƙasa wa dubabahu baina sadiyai tsinin takwabin sai ya sa kirjinsa daidai kirjinsa thumma tahamala ala sayf sannan sai ya hau kan takwabin ya birma cikinsa fa qatala nafsahu sai ya kashe kansa fa ila rasulullah ta sallama fa ashhadu annaka rasulullah sai mutumin iko ma ya je yaje wajen ma'aikin Allah ya ce wallahi na shida kai manzon Allah ne wa qassa alaihi alqissa ya bashi labarin abinda ka faɗa game da wannan mutumin ga abin da ya gudana ai na bi shi kuma ga abin da ya kasance na sha'aninsa fa qala rasulullah ta sallama sai ma'aikin Allah yace innar rajula la ya'malu amala ahli aljanna fi ma yabdu lin nasi mutum zai aiki aiki na yan aljanna abinda yake bayyana a fili ga mutane abin da suke gani wa min ahlin nar amma karshe shi dan wuta ne wa rajula la ya'malu amala ahlin mutum za ga yana aiki aiki na yan wuta fi ma yabdu lin ga abin da yake bayyana ga mutane wa min janna amma karshen sa dan aljanna ne shi زاد البخاري في رواية الله رواية بخاري يقرأ كم ونن فنما يكسى سلما وإنما الأعمال بالخواتيم kuma كأي أي ayyuka. ana kallon su ne akan abin da aka cika ayyuka ana hukunci ne akan ƙarshe innamal a'malu bil khawatim wa qawlu sallallahu da ma'aikin Allah yake fi ma yabdu lin nasi ga abin da yake bayyana ga mutane yace wa innar rajula la ya'malu amala ahli al jannati fi ma yabdu lin nasi abin da yake bayyana ga mutane yace isharatun ila anna batin ya amr yakunu bi khilaf dhalik abinda mutane suke gani daban abinda zai wakana a ƙarshe kuma daban shine batin abinda ba za a iya ganewa ba wa anna khatimata su'i takunu bi sababi jasisatin batinatin lil 'abdi la yattali alaiha nas mummunan ƙarshe yana Allah ya tsare mu wa inna khatimata su mummunan ƙarshe ta kunu yana kasancewa ne bi sababi da sisatin saboda wani ɓoyayyen al'amari da sisa ɓoyayye fina da ke ɓoye lil'abdi a zuciyar bawa la yattali wa alaihin nas mutane ba za su iya gane ba mutane ba za su iya gani ba amma Allah ba ya sani ya sani min jiha jihati amalin sayye na wani aiki da mutum yake yi boyayye mummunan aiki wa nahwi zalika da makamantan wannan fatilka al-khaslatu al-khafiyya tujibu su al-khatima inda wannan laifin boyayye ɗinnan shi yake sabbaba mummunan ƙarshe in an zo mutuwa Allah ka tsare mu zahiri abin da ake mu'amala ba za ka iya sanin sirrin mutum ba amma Allah ya sani da yawa cikin mutane mutum yana ayyuka na alkhairi saboda yanayin mutane da ake mu'amala yau da gobe amma tsakaninsa da Allah baya jin kunya ko tsoron Allah a gaban mutane masha Allah duk abin da yake na alheri shi za ka gani amma yana da wuta da so boyayyen a mummuna al'amari ai illar wato baya ganin Allah ne maganar da muka yi darasi da ya gabata mutane kawai yake gani kuma mutane ya za su iya gane yana da wani boyayyen al'amari kuma shi boyayyen al'amari din karka ɗauka wai sai wani babban abin nan wani mummunan aiki ne tsakaninsa da mahalicci wanda irena ko kuma wanda yake yi bai kuji kunyar Allah ko tsoronsa ba ba wanda ya sani ashe yana algus a kasuwa ba wanda ya sani tunda kawai kaya zai fito da shi ashe a cikin kafin in bude shago sai yayi algus sai yayi sai yayi abin da yake mummuna na cutar al'umma a ɓoye idan ya je ba da oda sai ya algus ya ce a rage amma ya ce karka a gaya wa kowa idan zai rubuta receipt zai yi ƙari amma ba wanda ya sani zai ce a ƙara kan rasit in zai kai mai gidansa ko zai kai wa inda aka aike shi ma'aikata ko wani abu zai ce a ƙara ba wanda ya sani sai wa wannan da boyayyen abu ne ai shi yana ganin ba wanda ya sani kana ganin cikin rufin asiri cikin amma yana da wata dasisa in ya tashi ya tafiya wani waje zai je yi wani abin mummuna wai shi da a tunaninsa shi damuwarsa dai zahiri kawai tunda alhamdulillah babu wanda zai aibanta shi a fili mutumin kirki ne iya wannan kenan amma baya tunanin cewa wannan da fisa boyayyen abin da yake wataƙila ma yana ganin renan nan abu ne Allah yana gani kuma wannan zai zama mun sababi na mummunan ƙarshe wannan magana fa tana da hatsari kwarai daga gaske tana da hatsari da yawa daga cikin mu muna da abubuwan da muke a boye ba ma tana Allah a gefe muna yi muna ganin ai ba wanda ya sani amma a fili shikenan ana abin nan normal ana hulɗa da mutane kuma ana ganin mutum ana kyauta masa zato ai wani mutumin kirki ne eh a zahiri fi ma yabdu linnas amma tsakaninsa da mahalicci yana da wutar da sisa su su'in wani koyayyen al'amari mummuna da yake yi sai ya shiga ɗaki sai ya rufe sai ya bari dare ya yi sai an yi bacci sai ita shi abin da zai yi subhanallah ai ba wanda yake ganin sa Allah ba yana gani wannan abin da yake yi sai ya zo mutuwa mutane ce ta kyautata masa zato amma sai Allah ya bayyana al'amarin a lokacin sai Allah ya bayyana abin da yake taɓa ɓoyewa da sai a ƙarshe lokacin da yake bukatar kuma mafita lokacin da yake tsananin halin neman ceto da kuma salama da abin nan sai Allah ya rufe kofa shikenan ba dai mutane ba ka su gani ba to yanzu sai Allah ke yanzu za su gani kuma lokacin da shine karshe baka da damar gyara ka dawo ka ce na gyara ba zai yi ba ga misali zai ba mu, nan gaba kaɗan wa kadhalika qad ya'malu ar-rajul amala ahli an-nar kuma za ga mutum yana aiki na yan wuta shi ma ne fi ma yabdu lin-nasi cikin abin da ake gani abubuwa ne a fili yanzu ana ganin wannan wane wannan kai dai kawai a bar sha'aninsa kawai ana ganin ba a ganin shi a sahun farko ba a ganin shi a makaranta ba a yana can yana buga-bugarsa ana ganin su wane ba a sa su a lissafi in kai magana da Allah kyalewa ne nan ana maganar mutane kana maganar wani saboda me yanayin ɗabi'unsa da kai kawunsa kana gani kawai fima yabdu lina mutane suna ganin kawai wane kyale shi wa fi batinihi khaslatun khafiyya min fisalil khayl amma kila yana da wani abu na alheri a boye ba wanda ya sani sai Allah fa taghlibu alaihi tilka al-khasla fi akhir umri tunda Allah ya rubuta mai rabo ne na aljanna a ƙarshe sai ya zo dab ƙarshen rayuwa kuma sai gyara i koma can dukkanin alherin fa tujibu lahu husnal khatima sai ga ya zamo masa dalilin kyakkyawan ƙarshe ashe kar ka kalli kanka yi alfahari kar kalli wane kai masa hukunci kai dai ka nemi salama da afiya kullum ka roki Allah kyakkyawan ƙarshe ka roƙi Allah kuma cikawa akan alkhairi ka roƙi Allah ta tabati al'amarin ba wai yadda kai kake gani ba ne. ba wai da kake ganin kanka da wani ko wani da wani ma'aunin ba a anan yake ba kai dai ka yi ta kanka ta kanka ka tsaya iya abin da ka iya kana roƙon Allah kuma kana kyautatawa kana fata a cika akan alkhairi قال عبد العزيز ابن عدي ابن أبي رواد ɗaya daga cikin magabata abdulaziz ibn abi rawad wanda ake tare da shekul haram wanda ya mutu a garin makka shekara ta ɗari da hamsin da tara wani malami ne a makka abdulaziz ibn abi rawad ya mu shekara ta ɗari da hamsin da tara yake ba da labari ya ce hazartu rajulan inda maut na halarci wani mutum lokacin da yake kan magagin mutuwa yulakkanu ana talakanta masa ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ana ta gaya mata faƙala fi akhiri maƙala yana ji ana ta faɗa wannan ƙarshen dai abin da yake yace kai kuwa kafirun bai mata kun fa ba zan faɗa ba ke faɗan nan ba na kafirce a wannan abin da kuke faɗa wa mata ala zalik shine cikawar da yi qala shi abdul aziz yake cewa fa sa'altu anhu nace wani ko menene sha'aninsa wannan al'amari ya kasance cikin sha'aninsa haka an yi masa talqini ce ne la ilaha illallah yake cewa shi ya kafarta da wannan kalma me ya faru fa idha huwa mudminu khamrin ashe mashayin giya ne tantiri mashayin giya ne fa kana abdul aziz yaqul shi yasa shi wannan bawan Allah abdul aziz yake cewa ittaqu dhunuba fa innaha hiya allati awqa'athu ku kiyaye saban Allah kuna ganin dai ga abin da ya aukar da wannan ana cewa kace la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah wacce manzon Allah ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna sai yace ya kafirta wacce kan ba zai faɗa ba an ƙi a faɗa ba za a faɗa ba kawai sai ya cika me ya faru ashe mashayi ne mashayi ne wannan zunubin sai ya masa tasiri kuma wannan abin nan ɗaya ne a yi kawai cikin zunubai mashayi mai shan kayan maye wannan shine karshen sa ya zamo ga irin su alkhatima da ta same shi Allah ta tsare mu ba wai iya wannan ana magana shan giya kaɗai ko shan abin maye ba wannan wani zunubi ne zunubai suna da yawa ko mutane suna abin da suke aikata na zunubi ba tare da suna Allah da tsoron Allah ba kowane yana iya ai magana da ita da sita yake boyayyen al'amari boyayye wanda mutum yake yi a mutane ba sani ba ashe yana da wata khasla mummuna ɗabi'a mummuna da yake a ɓoye ya rufe ɗaki ya sa turaren wuta ya fesa abin nan freshna ya sa kaza ya duk ya dan ya canja ƙanshin ɗakin kuma sai dare sai kaza sai duk ya wai dabarun a to to me na wahala ba ta lokacin ka ka yi kai mana me to me za me mutane za su maka sai ma ne bayan ubangijin mutane na ganin ka ka ɓoye musu tuma ne don sun ga kana shan abin mai sai me ka sha mana a fili me za su yi maka bai wuce a faɗi magana a kanka ba shi kenan ta wuce me za su yi maka amma ka manta ubangijin salikai da yake da iko a kanka ko kuma wata mummunar ɗabi'a da sai an shiga an ɓuya an shiga mayafi an fake ba wanda yake jin motsi kana ganin cewa kai ai ba wanda ya an fito da safi shi kenan ba wanda ya san me kai cikin dare subhanallah Allah bai sani ba ya sani me na boye wato? to abin da ake jin tsoro ba wai laifin ba Karshen ƙarshen yadda Allah zai kama ka shi yasa Allah subhanahu wataala a wannan zamani ba zamanin da dan adam ya samu wa'azi irin wannan zamanin namu yanzu gashi nan a harkar abin nan internet din nan ana ta daukan mutuwar mutane ko a wannan satin akwai wani tsoho a Palestine irin wannan abin CCTV da yake daukar hoto din nan wallahi malam ya taho ya shigo shago ne da shi ya shigo ya ɗau ƙur'ani ya zauna inda ga tebur ɗin haka ya aje yana buɗe ƙur'anin kawai sai ya ɗinge da shi kenan wannan abin yana ɗauka shi kenan a shi ƙarshen rayuwar ke ga ƙur'ani a hannunsa wani ya kwanta kan ƙur'ani wani ya rungu wani yana sallah duk ana ɗauka bai isa shaida ba wani kuma yana rawa ya ɗau kwalbar giya kawai sai ya zube wani kuma yana kaza duk gashi nan duk muna gani me kake bukata na wa'azi da ya wuce wannan to wani ai shine khatima din ko nan ne ko kuma can ɗaya ne cikin biyu baka san a wani hali zaka ba na ka rike hanya guda ɗaya kyakkyawa fatan ka ka mutu akan wannan hanya amma a ce mutum ya mutu aka ci mummunan hanya ai ga abin bai daɗi ba wani wa'azi dan adam yake bukata da ya kamata ya wa'azu fiye da abin da muke gani yanzu da idanunmu to Allah ya mana afwa wa kana sufyan yashtaddu qalaqu sufyan at-tauri kenan sufyan at-tauri yashtaddu qalaqu damuwarsa tana yawa fa kana yabki yakan yi kuka wa yaqulu yana cewa akhafu an akuna fi ummi al-kitabi shaqiyya ban sanya ya Allah ya rubuta ni ba ina jin tsoro kada ya zama an rubuta ni ne cikin marasa rabo wannan abin shi ke damansa wa yabki yakan yi kuka wa yana ce a kafu an uslabal imani inda al ina jin tsoro kada sai na zo mutuwa a ɗauke min imani na yana nuna damuwa akan wannan al'amari wa kana malik ibn malik dan dinar Allah ta'ala ya masa rahama al-basri abu yahya malik ibn dinar mutumin basara ne babban malami cikin malaman hadisi an haife shi a zamanin abdullahi da abbas ya ji daga wajen wasu sahabbai kuma ya mutu malik ɗan dina shekara ta ɗari da ashirin da bakwai ko ɗari da talatin kaga mutanen farko farko ne tabi'i yake cewa ya komu tola lailihi kabiran ala lahiyati tsawon dare yakan riƙe gemunsa wa ya kuli na ta ya rabbi ya Allah kad alimta sakin Aljanna, min sakin nar ya ubangiji kai ka san ma abota gidan aljanna da ma abota gidan wuta fa ayyud daraini manzilu malik shi ko wannan bawa naka maliku dan dinar eh, wani gida yake ya ubangiji wani gida yake shi kuwa gidan aljanna ko ɗaya gidan yana damuwa yana nuna damuwa wato su magabata suna da tuna wannan hadisi innamal a'malu bil qawatim yana damun su in suka tuna wa min huna mala ce daga nan ne kana sahabatu man ba'dahum sahabbai da waɗanda ke bayan su minan salafus salih daga magabata na kwarai ya kafuna ala min nifaq sukan ji tsoro ga kawunan cewa kada a jarrabe su da nifaka wa yashtaddu qalquhum wa jaz'un minhu suna matukar tsoro da firgita da jaza'i jin tsoro da damuwa akan ne kada mutum izanto karshen sa ya fada cikin nifaka fal mu'minu yakhafu ala nafsihi nifaq al asghar ai mai imani yana ma ji wa kan tsoron karamar nifaka shine wannan da makaranta hadisi ko da yake ta arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan abubuwa guda hudu wanda ya hada wayannan dabi'u munafiki ne cikakke idza tumina khana wa idza haddatha kadaba wa idza khatama fajara wa idza wa'ada akhlafa wannan dabi'u guda hudu idan aka bashi amana ya ci amana in ya faɗi magana ya zanto makareci idan ya alkawari ya saba in ya husuma ya fajirci ya wuce gona da iri in yana da waɗannan ɗabi'u munafiki ne tantiri cikakke munafiki ne cikakke idan kuma yana da ɗaya daga cikin waɗannan halaye to yana da ɗaya daga cikin ɗabi'u na munafirci idan yana da ɗaya daga ciki to yana da ɗaya daga cikin ɗabi'u na me na munafirci in ya faɗi magana bai jin kunya ta ƙarya haka ba shi amana sai ya ci amana idan ya alkawari sai ya taɓa alkawari idan ya husuma sai ya fajir ya wuce gona da iri wajen husuma to magabata suna ji wa kan tsoro game da wannan halaye saboda ai wato abin baka jin lokacin da yake wato digiri ɗin abin yake ƙaruwa misali idan mutum in saba da ƙarya har ma zai ɗauke ta ma ba komai ba ce saboda haka zai yi ta ma da yawa har ta zama mai jiki idan ya saba cin amana zai ɗauka ma ba komai bane har ta zama masa jiki idan ya saba fajirci a husuma in ya saba saba alkawari zai ɗauka ma ai ba komai bane to a ƙarshe sai ya mutu akan wannan mummuna hali to wannan magabata suna ji kan tsoro wannan fital na munafirci ɗabi'u na munafirci shine annifaq al ba wai akbar babban munafirci wanda ba su ma yi imanin da Allah ba shi ake magana ba a'a munafurci irin wa'annan ɗabi'u da halaye wanda ma'aikin Allah ya ce wanda yake da su to yana da wata ɗabi'a ta munafurci ina nanatawa saboda mu yanzu a zamanin nan waɗannan ɗabi'u me ya sutu? ha me su dan kai ƙarya sai me dan ka ci amana sai me dan kai ana abin nan ai husuma a fajirci sai me dan an saba alƙawari wannan ma me fi wannan sauki ma saba alkawari ne amma magabata suna jin tsoro kada su mutu da irin wayannan halaye wanda ya mutu akan wannan ɗabi'u kaga mummunar cikawa ce Allah ka tsare mu wa yakhafu an yaghliba dhalika alayhi inda al-khatima yana jin tsoro kada itika akan irin wannan halaye fa yukhrijuhu ila an-nifaq al-akbar saboda ai daga kananan munafircin ne har zai kai mutum ga manyan munafirci yayin da mutum yake rena sabo yake rena irin waɗannan halaye sai abin itaru itaru itaru har izamo masa ma gaba ɗaya munafikin ma na ƙarshe kama kaddama kamar yadda ya gabata na da sa'isa su'i tujibu su al munanan da sa'is a su koyayyen sabo koyayyen sabo da mutum yake yi a koye yana iya sabbaba masa mummunan ƙarshe Allah ka tsare mu Allah kai mana abuwa bisa kurakuran mu wa kad kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusiru an yaqula fi du'ai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan yawaita faɗa cikin addu'a sai ce ya muqallibal qulub ya Allah wanda ke juya zukatan bayi sabbit qalbi ala dinik ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa qila lahum aka ce ya nabi Allah ya annabin Allah amanna bika wa bima ji'ta bihi mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo da shi fa hal takhafu alaina yanzu kana ji mana tsoro bayan mun yi imani me abin tsoro ya ma'aikin Allah ai mun yi imani fa kala na'am sai ce eh kun yi imani amma ku sani innal quluba baina asba'ain min asabi'illah jalla wa ala zukatan baye suna tsakanin yatsun Allah ne guda biyu jalla wa ala yukallibuha kaifa yasha shi yake juye zukatan baye yadda iso Allah ke juye zukatan baye yadda iso خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وخرج مسلم إمام مسلم يروي حديث من حديث عبد الله بن عمرو daga hadisin Abdullahi dan Amr al-As Allah ya kara masa yarda sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya jama'a yakin Allah sallallahu alaihi wasallam ya inna inna quluba bani adama kullaha baina asba'ain min asabin rahman jalla wa dukkan zukatan bayi baki ɗaya. suna tsakanin yatsu ne guda biyu daga yatsun ubangiji subhanahu wata'ala yusrifuhu ko yusarrifuhu haythu yasha yana jujjuya su idda iso sun makala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ma'aikin Allah sai yace Allahumma ya Allah musarrifal qulub ya kai mai jujjuya zukatan bayi sarrif qulubana ala ta'ati ya Allah ka juya zukatan mu zuwa yi maka da'a wa fi hadha al-ma'na ahadithu kathira abita wannan ma'ana da malaika ka hadisi masu yawa amma ya takaita anan saboda kada ya tsawaita shine ƙarshen abin da malai ya kama na hadisi na hudu sai al-hadithul khamis hadisi na biyar an ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha daga uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tati qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man ahdatha wanda ya kagi ya farar da fi amrina hadha a cikin wannan al'amari namu ma laysa minhu abinda baya daga cikin sa fa huwa rad abin mayarwa ne a gare shi rawar bukhari wa muslim Wafi fi riwayatin muslim a wata riwaya ta muslim man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna wanda babu umarnin mu a ciki fa huwa raddun shi abin mayarwa ne zuwa gare shi wannan shine hadisi babban malamin ibnu rajab Allah ya masa rahama yace hadha alhadith aslun azim min usul alislam wannan hadisi tushe ne asali ne babba cikin tushe ko asalin musulunci wa huwa kal mizani lil a'mali shi wannan hadisi kamar ma'auni ne na ayyuka fi zahiriha abinda yake bayyana na zahirin aiki kama anna hadisi kamar yadda kuma hadisi da makaranta a baya al'amalu a'malu bin niyati dukan ayyuka suna wato dogara akan niyyar su mizanun lil a'mali fi batiniha shi kuma ma'auni ne na ayyuka a ni wato abin da yake ɓoye a cikin zukata wannan kuma abin da yake bayyane a fili idan kana magana game da ma'aunin aiki karɓa ko maidawa dangane da abin da yake zukatan bayi to hadisin mal a'malu bin niyyati shi yayi nuni zuwa gare shi a zuciyarka mai kai niyya wa ka nufa da aikin Allah ko wani kaga wannan abu ne Bafin. kuma ma'auni ne na ko Allah ya karba ko kuma ya mai maka da abinka kai dan shi ya karba ya baka lada kai dan wani ya kyalake da wanda kai dan shi wannan kuma abu ne bafin. ma'auni na karba aiki amma a bafin shi kuma wannan ma'auni na kamar aiki na ame a zahiri wanda yi aiki ba irin aikin da muka zo da shi ban ji Allah ba irin umarnin mu ba to ba za a karba ba fa huwa rad za a mayan masa da abinsa yace fa kama anna kullu amalin la yuradu bihi wajhu Allah kamar yadda dukkan ayyuka da ba a nufaci Allah da su ba falaysa li'amili fihi thawab wanda yi aikin ba shi da lada fa kadhalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasulih haka dukkan aikin da ba Allah bane yace ayi ba annabi bane sallallahu yace ayi fa huwa mardudun ala amilihi za a mayar wa wanda aikin Allah ba zai karba ba wa kullu man ahdatha fi ad-din dukan wanda ya kagi wani al'amari a cikin addini ma lam ya'zan Allah wa rasuluhu irin abin da ba Allah bane yayi izini da ba manzon Allah bane yayi izini dashi shi falaysa min ad fi shay'in ba komai bane a cikin addini wannan aiki ba komai bane a cikin addini duk wanda ya zo da wani aiki in dai ba Allah bane ya ce ai wannan aiki in dai ba annabi bane ya zo da aiki ya ce ai ba sallallahu alaihi wasallama to laysa min addini fi shay wannan ba ba da wani matsayi a cikin addini wannan aikin wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fadi a cikin hudubarsa yana cewa inna asdaqal hadithi kitabullah ku sani mafi gaskiyar zance shine littafin Allah wa khairal hadi kuma mafi biciyar shari'a hadi wa muhammadin ita ce shari'a annan muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sharral umuri mafiya sharri cikin al'amurra muhdathatuha kagaggun al'amura a cikin addini shi fi kowanne sharri haka manzo Allah yake a cikin huduba sallallahu alaihi wasallama yake faɗa dukkan hudubarsa yakan faɗi wannan mafi sharri cikin dukkan al'amura shine muhdathatuha kagaggun al'amura a cikin addini ya fi komai sharri me yasa saboda ai yana maye gurbin alheri kuma a ɗauka shi ne alheri sai an je lahira a tadda mai ba komai saboda Allah bai karba ba ba Allah bane yace ayi shi addini ai ba abin da ka so a ranka bane ba abin da ka gani bane abin da Allah yace ne abin da ma'aiki ya zo da shi saboda haka sharri ne mafi shirin al'amari abin da mutum zai dage ita wahala akai amma a ƙarshe in ya je lahira sai ga ba lada me ya fi shari me ya fi wannan shi babu saboda duk kokarin da ake shine a samu sakayya a kiyama to ka gama iya kokarin ka abin da zaka yi a duniya ka je lahira empty ba sakayya dan me dan ba Allah bane yace ayi ba ma'aiki bane sai to wani alama da yafi wannan sharri babu shi yasa manzo Allah yace wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune kagagun al'amura suna tunkuɗe asali su maye gurbi alhali ba su bane asalin asali shine abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna amma bid'a sai da sun kuɗe sai ta maye gurbi shikenan an an an abin nan an taɓi ai ta wahala ashe ba nan bane sai an tafi a ƙarshe sai a tadda abin ya zama haba'an manzura wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda ba za a karba ba ba za a karba ba وسنؤخر كلام على المحدثات, المحدثات إلى ذكر حديث الإرباض ابن سارية ما الالتزامي مغنى كان المحدثات كاغون المرأة كان أديني بدا أما ذا مجنكر تازوا حديثي نقبا حديث إرباض ابن سارية الله يكالا مسيدا ونتكلم ها هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها أو أن حديثي زامي مغنى game da al'amuran da suka zo waɗanda ba shari'a ce ba ta yi umarni a kansu da kuma yadda aka ce za a mayar da wani al'amura ba za a karbe su ba fa hadal hadisi shi wannan hadisi ya dullu bi mantuqihi yana yin nuni a zahiri mantuq da yake na fili a cikin lafazinsa ala anna kulla amalin yana nuna cewa dukkan wani aiki laisa alaihi amru shari'a, da babu umarnin shari'a a ciki fa huwa mardudun abin maidawa ne ba za a karba ba wa yadullu bi mafhumihi kuma abin da za a fahimta mafhum ba mantuk ba mantuk abin da yake na zahiri na lafazin mafhum kuma abin da iya fahimta daga ainihin hadisin ala anna kulla amalin dukkan aikin da alayhi amruhu shari'a ce ta ce ayi ta yi umarni fa huwa ghairu mardu shi za a karba ba za a mayar ba ko ba haka ba man amila amalan laita alayhi amruna fa huwa rad dukkan wanda ya wani aiki ba mu ce ba babu umarnin mun jama'a Allah za a mayar masa to ashe ko idan akwai umarni za a karba kenan in an karba shi ne mutum yake fata ya samu lada wal muradu bi amrihi da yake laisa alaihi amruna abin da yake nufi da amruna ha huna ai dinu huwa shar'u addinin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama shari'ar da annabi ya zo da ita sallallahu alaihi wasallama shine amruna din fal ma'ana idan abin da yake nufi kenan anna kullu man kana amaluhu kharijan an shara' duk wanda ya zo da wani aiki sabanin na shari'a laisa mutaqayyidan bi shar'i bai kayyade kansa ba ya iyakance kansa cikin abin da ya zo a shari'a ba fa huwa mardudun duk abin da ya aikata ba za a karba ba za a mayar masa da abinsa kenan dole ne abin da zaka yi na neman yardar Allah neman lada ya zanto cikin iyakoki na shari'a mai ce shari'a abin da Allah ya sauka a cikin alkur'ani abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya koyar shine shari'a duk abin da ya fita daga cikin wannan da'ira to ba karɓaɓɓe bane mardudi ne shi yasa duk aikin da mutum zai yi aka ce Allah gafarta malam ina aka samu wannan aikin Qur'ani ya faɗi ko manzon Allah ta sanar ne koyar aka duba babu to wannan aiki bai da tushe bai da bai da mazauna a cikin shari'ar musulunci kuma ko da mutum ya wannan aiki da dukkan ikhlasi to zai wahalar ta ne ya kare a lahira ba za a karba domin an ce fa huwa rad yani mardud ba za a karba ba ba za a karba ba ba za a karba ba kuma abin da zai baka damuwa shine kamar yadda eh, magabata suke cewa shaidan ya fi son bid'a fiye da sabo ya fi son mutum bid'a fiye da kisan kai ko ya zana, ko ya sha giya manyan zunubai ne kaba'ira amma ya fi son bid'a dan me dan ita bid'a sai a ɗauka addini ne a dage mata wanda yake sabo ko dama ko da yana yi a fili ya san ba daidai yake ba yana yi ya san ba daidai akwai da nau'i na damuwa amma wanda yake bid'a fa da dance ke inta kuma illata kullum ture sunna take yi asalin addini tana raunana asalin addini tana sake mai samun gindin zama illar bid'a kenan kuma a ƙarshe sai ga tana yakar addini to a ƙarshe sai a rasa asali sai a koma kan wani abin da kare kaga ɗan ya more kenan shikenan an bar mutane sun bar asalin addini sun koma wani abin da ba, an koma wani abin da ba, ah, to in ba bid'a ba shedan yadda yake zayyana ta ai za ka yi mamaki a ce ana yaban annabi fa sallallahu alaihi wasallam yabo amma ga piano ga gita ga ga ga mai sunanta duk kayan kuma masha Allah ana yi ma da gaske ba ana duk kayan abin na kaɗa kaɗan wani ya bamu labari ma za a yi wani biki da aka rasa kayan abin nan aka je wani coci aka ce da Allah su ba da aro na kayan kiɗa wallahi suka ba da aro aka zo aka tashi aka yi ba annabi ko aka bayar coci kayan kiɗan to bai haka wallahi malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to daga nan za a gane shedan shi wallahi an biya wai bukata ta biya so shi aka je aka yi aro an samu matsala ba a samu kayan kidan yadda ya kamata aka ce ai ana da kyakkyawar alaka da coci aje aro aka aro aka zo aka tashi aka waida da coci aka yi godiya wai kuma an yi yabo an yi addini ha ba mala ai wato abin da zai baka damuwa shine yadda ba a taya mutum zai kalli wannan ya ce addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ai abin nan bu'dal mashriqai abin ya yi nisa bayin sama wal ard nisan ya fi nisan sama da ƙasa tsakanin addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan abin da ake yi ko kaga an yi an nan nade kai an ce an rage manzon Allah a'udhu billah an rege fa ta da rege ne mashaya wannan ganye yan abin nan dinnan rastafarians ake cewa wai amma su wai an yan rage manzon Allah yan abin nan din abin nan din manzon Allah yan kazan manzon kuma wai wannan wai shi ne wai addini to wallahi shedan yana murna don bukata ta jiya. ana irin wannan bukukuwa za ka ga babu sallah duk abin da yake na addini sannan ga bayyana tsiraici a yi tarawa mata da maza ga abin nan an sa t-shirt duk tsiraici wai kuma na tajid da haka wai fa wannan san annabi ne sallallahu alaihi wasallam haba malam haba malam ai shedan kawai ya ja gefe ya abin nan faki yana cewa kai bukata ta jiya, wallahi ba yi da matsala domin wannan dai da masu irin wannan abin ka san dai babu magana su dai da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hannun riga wani abin daban ake yi to shi yasa shedan ya fi son bid'a fiye da sabo to ita bid'a ana barin complete addinin a kuma wani abu daban a kuma wani abin daban shi yasa shedan ya fi san a abin nan bid'a fiye da sabo wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ta'ala ke ta laisa alaihi amruna babu umarninmu a ciki isharatun ila anna al amili na a'mal al-amilina kullihim yanbaghi an takuna tahta ahkam sharia yana nuna cewa ashe dukkan aikin bayi dukkan mai aiki yanbaghi an takuna tahta ahkam sharia ayyukan su ya wajaba ya zanto karkashin wato tsari na shari'a hukunce hukuncen shari'a domin ya ce laisa alaihi amruna amruna wadda babu umarninmu a ciki umarni ne abin ya zo ƙur'ani da hadisi kenan duk abin da mai aiki zai yi zanto yana mai karkashin hukuncin alkur'ani da sunna wa a akama shari'a hakimatan alaiha bi amriha wa nahiha kuma ya zanto hukunce hukuncin shari'a ita ce hukunci akan wannan ayyuka wajen umarni da hani faman kana amaluhu jariyan ta akami shara duk wanda yake aiki wanda aikinsa yana gudana karkashin tsari na shari'a muwafiqan laha ya dace da abin da shari'a ta zo da shi fa huwa maqbul shine ake karba wa man kana kharijan an zalika wanda aikin sa ya sha bamban da abin da shari'a ta zo da shi fa huwa mardud aikin sa abun mayarwa ne ba za a karba ba wal a'malu qismani kuma ayyuka ka sani iri biyu ne akwai ibadat akwai mu'amalat ya kamata mu gane akwai ibadat akwai mu'amalat akwai ibada tsantsa akwai mu'amala fa amma ibadat amma ibada fa ma kana minha kharijan an hukmillahi wa rasuli bil kulliyya duk ibadar da ta zamo ta fita daga cikin wato iyakoki na hukuncin Allah da manzansa baki daya bil kulliya fa huwa mardudun ala amilihi ba za a karba ba kwata kwata za a mayar wa mai aikin wa amiluhu yadkhulu tahta qawlihi mai aikin kuma ina shiga karkashin aya fadin Allah ta'ala am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin suna da wasu wasu shuraka ne abokan tarayya ga Allah waɗanda suke shar'anta musu shari'ar da ba Allah bane ita a yi ta suna da wasu da suke ba su shari'a banda Allah faman takarraba ila Allah bi amalin duk wanda ine muku Allah da wani aiki lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurba wanda ba Allah bane ba manzon Allah bane ya sanya wannan aiki ya zanto kurba na neman kusanci zuwa ga Allah fa amaluhu batilun aikin batacce ne mardudun abin maidawa alaihi izuwa mai aikin wa huwa shabihun bi halin ladina kana salatu inda albayti muka'an mutazziya aikin sa yayi kama da wanda Allah ya bada labari mutanen jahiliya da suke bauta a suna kewaye ɗakin Ka'aba Allah ya ce wa makana salatu inda albayti su irin sallan suke a kewayen ɗakin Ka'aba ba kuma bane illa muka'an wa tafziya sai kururuwa sai tafi suna kururuwa suna tafi wannan me yasa suke haka kawai shedan ne ya zayyana musu ba Allah bane yace ayi haka to duk wanda yake kago aiki dan ya nemi kusanci zuwa ga Allah ba abin da Allah ba ya shar'anta ba abin da manzon Allah ba sallallahu alaihi izo da shi to aikin sa ya dace da nau'in mutane da Allah ya ce makana salatum inda albayt illa muka'an wa tasdiya suna yi ne in kace me yasa ce kawai haka muka ga yayi haka mun ga ya dace amma ba dan Allah ba ya ce ayi man takarraba ila Allah to wannan shine wa haka za kamar ta karraba ilallahi bi sama'il malahi irin wannan daidai da wanda yake cewa yana neman kusanci zuwa ga Allah da sauraron waka wannan fatan zamani shekara wajen dubu baya aka fara irin wannan cewa a mai da kiɗa da waka addini urba neman kusanci zuwa ga Allah tun zamani shekara aru aru baya shine ma ne yace irin wannan kaman takarraba ila Allah bi sama'il malahi kamar wanda yake cewa yana neman kusanci da Allah amma da jin kade kade da waƙe-waƙe. aw raq ko kuma abin nan raye raye rawa aw bi kashfir ra'si bi ghairi al-ihram ko kuma da yaye kai a za ku ga wasu suna barin suma ta zuba har baya mazaje suma ta kai gadon baya ana ana ana ana rawa ana kada kai su jajaye kenan su kuma irin bakaken mu su bar sunar ta yi kamar rege irin wadda ba a wanka din nan ta nannade ta yi abin ana ana ana kada ta ana tana abin nan wasu kuma su yi kitso akan da wasu abubuwa haka a sa wani abu a daura kamar wani tarbi ko wani wani wani guru ko wani abin nan belt haka wani abubuwa a sa wasu tufafi a yafa wasu abubuwa ana ta wasu rere ana abin nan me ai wannan neman kusanci ake ga Allah to wannan ba addinin Allah bane bai zo ba a cikin addinin Allah neman kusanci zuwa ga Allah da jin kada kada da raye-raye wannan ba addinin Allah bane ba inda ya zo a cikin addini wannan abin zargi ne ma abin zargi ne babu ibadar da ya zo a addinin annan Muhammad sallallahu alaihi da waka a ce an za a yi waka dan a nemi kusanci zuwa ga Allah ba yi haka ba waƙin da aka yi an yi ne domin ba da kariya ga addini manzo Allah ya ce oh juhum فإن روح القدس مات ma'ak abin nan abin nan hassan kenan mayar wa mushrikai martani suna yin zambo mayar musu kai ma mala'ika zai taimake ka kaga wannan ai taimakon addini su yi zambo a mayar musu da irin yaren su ba ba waƙe bane ba waƙa da ma'ana da za a yi ana ambatan abin nan da da kayan molo da da abin nan da da da kayan kiɗa kuma ana cewa wai ba ba shi bane wannan daban wannan daban ta yaya zaka ce abin nan dan ma'aikin sa ya ce a mai da martani ga waɗancan masu zambo ga mummunai a mayar musu da martani da irin abin da suke faɗa sai kuma ka zo ka ce waƙa da kalangu da molo ka ce kuma eh, abin nan kurba ce za a nemi yarda Allah da kusanci da Allah da ita abin ma ai ya sha nan ne fa dalilin wai ai manzon Allah ya ce wa Hassanu sallallahu alaihi ya ce Hassanu da anhu oh jom warul kudzimat kai mayar musu da martani abin nan mala'ika jibril zai taimake ka yana tare da kai to kuma ai mai da martani da akan zambo da suke yi wannan ai ba a ce misali shikenan ya zama ibada ce wannan ba iya wannan abin akai an kuma yi kun kuma je an kuma yi a wani waje so nawa aka mai da martanin so nawa aka yi hakan abin nan kabu ya zo ya yi yabi manzo Allah an ce an bashi burda an yi waye to so dubu nawa aka yi wannan kuma da aka yi sai aka ce da kai ka abin nan kafi abin nan masu zikiri da sallah da azumi lada dan yayi waki wannan wani abu ne daban wancan wani abu ne daban an takura abubuwa daban-daban waje guda an kama abin da ba shi bane an mai da shi asali saboda haka wannan bid'a ne bai da asali a cikin addini rawa da kiɗa da da dalle da da da da da tuma da waye duk wannan bai daga cikin kamala bai daga cikin kamala bai daga cikin kamala shi yasa ma in ana abin nan ko tafiya ta kasaita ai ba yadda irin ta ba sai aina sai a filin daga ga hadisi tabakhtur tafiya da takama da nuna da nuna isa ba za ka shigo cikin yan wanka mu na kai ba abin zargi ne laifi ne ma amma a wajen filin daga ba a wajen abokan gaba ka fito ka nuna musu za a su san cewa akwai jarumai wannan ka nuna musu ka zazzare ido ka yi takama kai wani wani abu ne da ba ko ba ka ba kowane abu da mahallinsa kamar shi kenan sai a mai da wannan wanta a ce kiɗa da waƙa wai kurba ne neman kusanci ne zuwa ga Allah babu wannan dalili walaysa maka na qurba fi ibada Kunu qurba fi ghayriha mutlaqan yace ku sani abin da yake kurba ne a ibada kusanci zuwa ga Allah ba dole bane to kurba a wani waje mutlaqan fa kadara annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'ima fi shamsi ma'ana kurba abin da ake neman kusanci zuwa ga Allah na addini lokaci yayi ina ga mu dakata anan saboda bayani yana da muhimmanci a darasi na gaba sai mu karasa a ina mu karanta daidai Allah ya ba mu lada Allah ya mana afwa bisa kurakuran mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi